duk da kasancewar musulmi ya yi imani da cewa mutuwa abu ne da Allah ya kaddara wa ɗan adam kuma duk ɗan adam yana jiran lokacinsa ne sannan bayan mutuwa akwai wata rayuwar sannan akwai sakamako da ubangiji subhanahu wata'ala zai wa kowa game da abin da ya aikata tsakanin azzalumi da wanda aka zalunta to amma hakan ba zai hana uba ya kwarnyar da hawaye ba a daidai lokacin da aka ba shi labarin mutuwar ɗansa musamman idan bai ji labarin mutuwar ɗan nasa ba sai bayan da ɗan ya kwashe shekaru a ɗaure a cikin farzin kwatsam rana ɗaya sai ji an ce ɗan nasa ya mutu idan kuwa bai samu labarin mutuwar ɗan ba shi ya riga ɗan mutuwa tabbas zai mutu da bakin ciki an raba shi da ɗansa shekara da shekaru yana ɗaure a farzin sakamakon wani laifi da ake tuhumar ɗan ya aikata har zuwa lokacin da uban ya ce gagarin kuna babu shakka ya mutu cikin kuka da bakin ciki da daɗin zuciya ta iya yiwuwa ma dukkan farin sa da ya taɓa samu a wannan duniyar ya kau ya mutu a wani yanayi da za a iya siffanta shi da cewa kamar wanda bai san daɗin duniya ba. Inusa Yalo matashi ne ɗaya daga cikin 'yan jihar Kano wanda ya je kudancin Najeriya neman kuɗi. A can ne Allah ya haɗa shi da wata budurwa kuma ta ji tana matuƙar son shi. Hakan ne yasa lokacin da zai dawo gida Kano ta biyo shi. A nan ɗin ne suka yi aure shi da ita sai dai bayan yin auren 'yan uwanta da ke kudancin Najeriya sun shigar da ƙararsa kotu cewa ya sato ta ne ya shigar da ita cikin wani addini wanda ba ta ba bisa tarsasawa. game da musuluntar da wannan yarinya tare da aurenta duk da kasancewar inusa yalo musulmi ne bahaushe kuma waɗanda ke mulki a jihar kano har ma da waɗanda ke mulki a matakai na shugaban ƙasa a wannan lokacin musulmai ne har yanzu inusa yalo bai samu wani kirji mai dami wanda zai rungume shi ba bai samu wani hannu mai jin kai wanda zai tsamo shi daga cikin halin da ke ciki ba sai dai mahaifinsa shine kadai yake ta fafutuka an siyar da 'yan gonaki an sha dukkan wahalhalun da za a iya sha amma har zuwa yanzu ba a kai ga cimma buri ba saboda ni abin da nake mamaki nace yanzu yanzu musulmi suna kallo yaron nan zai kare rayuwarsa a gidan yari musulmin Kano suna kallo jama'a al'umma duk ana kallo yaron nan a kamar ɗauki a kubutar da shi daga halin nan da yake ciki ƙungiyar musulunci ta higa ta fita yaron nan fa yana cikin hawula fa. Tabbas kamar yadda mahaifin Inusa Yalo ya faɗa yadda aka ɗauko shari'ar matuƙar an ci gaba da tafiya haka hakika Inusa Yalo zai ƙare rayuwarsa ne a farzan ta iya yiwa yiwuwar mahaifinsa ya gana da shi abu ne mai matuƙar wahala a yau alhamis ne ake ci gaba da zaman sauraron shari'ar Inusa Yalo a jihar Rivers hakan ce ta sa manema labarai suka nemi jin ta bakin mahaifin Inusa Yalo ɗin, yayin da ake zantawa da shi ya nemi ƙungiyoyin addini da manya da sauran mahukunta da ke jihar Kano da sauran al'ummar musulmai da su shiga cikin batun domin su kubutar da rayuwar ɗansa daga cikin halin da yake ciki. kasa da awanni 24 ya rage a shiga kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin Fatakwal na jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin masu shari'a uwar gida Chelsea Otakan da kuma mai shari'a Eric Hoffman waɗanda wasu mutane a nan Kano masu imani da tausayi suka ɗauki nauyin ɗaukaka wannan ƙara bayan da waccan alƙaliya a birnin Yanagowa na jihar Bayelsa ta yanke wa matashin ɗaurin shekaru 26 a gidan ɗan Kande. Tun bayan faruwar wannan lamari dai al'ummomi daban-daban sun ta tofa albarkacin bakunansu akan yadda da wannan matashi ya tsinci talatar sa a laraba a tuhume tuhuman da wasu ke ganin cewa an samu sakaci kwarai da gaske tun daga fari wasu kuma ke ganin cewa ai tun daga nan kano ma da waɗanda karansu ya kai tsaiko sun cire tsoro sun yi abin da ya dace wajen warware wannan matsala da kunnen saurare da abin da akwai wuya wai gurguwa da auren nesa wannan matashi ya tsinci kansa a inda ya ji. kamar dai yadda muka fara kawo maka a shirye-shiryenmu da suka gabata mai sauraro ka je da mahaifin wannan matashi ke ta roƙo gami da afin neman ɗauki daga manya a nan Kano akan batun ɗan nasa wanda da alama soyayya ta kai shi ta baro da ya ce shi tuni ma dai ya fidda rai da sake ganin ɗan nasa Malam Garba Kura mahaifin Yunusa Yelo ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ita kanta mahaifiyar matashin ba mata da ƙoshin lafiya a tare da ita wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin wannan tsaka mai wuya da ɗan nata yake yake ciki da tun da fari da aka yi maye fake da agana akan ɗaure shi akan abin da ya kira rashin gata ne kaɗai ya kai ɗan nasa wancan hali to amma dai har gobe yana mafarkin sake ganawa da ɗan nasa idan har da rabo. ni iya kokarin da nake na zo gidan rediyo irin wannan nayi magana ba a samu masu masu bin sawu ba. To shi kenan ni abin obasan da nake yi zahiri na sayar da 'yan gonakai na ma sai roƙon Allah nake ta yi iya ƙarfi na dai wallahi ina roƙon Allah dai ina ina ta yi kuma yan garin mu ma wallahi Kur'ani ne a kwance shi dai a masallacinmu mu wallahi an kwance shi ya fi so talatin ana karanta a kan. Allah ya kawo ɗauki game da wannan yaro Allah ya kubutar da shi daga hannun wayannan wallahi mahaifiyarsa ta higa halin haula'i domin mahaifiyarsa wallahi in gaya maka gaskiya don ta hanyar haka ma da hawan jini kama ta don wallahi gaba ɗaya ni dai iya rayuwanmu da ita mun shekara ya kai ya fi talatin da ita ban taɓa ganin ta yi min wani abu kawai sai ta dinga kamar iskoki a yi ta fama da ita wallahi ta higa hali na, na haula'i domin uwar yaron nan gaskiya ta lalace ta tsimanje saboda haka ni din ne ma kuma wallahi kuka na nayi ba, ba iyaka kuma daidai da sakon ɗaya ɗan nan bai taɓa ɓace min ba saboda ni abin da nake mamaki na ce yanzu musulmi suna kallo yaron nan zai kare rayuwarsa a gidan yari musulmin kano suna kallo jama'a al'umma duk ana kallo yaron nan a kama ɗauki a kubutar da shi daga halin nan da yake ciki ƙungiyar musulunci ta higa ta fita yaron nan fa yana cikin hawula ifa. Mm. Barista Huwaila Ibrahim lauyar da ke jagaba wajen nema wannan matashi yanci a kotun da za a shiga gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a can jihar Taribas ta bayyana cewa idan dai Allah ya so idan suka je kotun za su iya ƙoƙarinsu wajen nuna kotun ɗaukaka ƙarar irin kusakuran da aka yi a baya domin dai a ce wata suna da yaƙinin a kotun ta ɗaukaka ƙara idan Allah ya so za a warware abubuwan da suna da yaƙinin kotun ɗaukaka ƙarar za ta yi warwara a kansu mai sauraro ka bi mu bashi a gobe idan Allah ya kai mu. Za mu kawo maka yadda zaman kotun ɗaukaka ƙarar zai wakana daga can birnin fatakwal ɗin na jihar Ribas. Abubakar Haruna Galadanci, Premier Radio. Wannan shine halin da Inu Sayelo yake ciki kuma shine halin da yake ci gaba da fuskanta a cikin rayuwarsa. Tabbas Inu Sayelo yana da karancin gata domin kuwa a ƙasar mu Najeriya akwai waɗanda suka aikata miyagun laifuka waɗanda suka ɗara nasa idan ba har abin da ya aikata sunansa laifi ne da yawansu sun samu beli amma kuma Inusa yelo yana cikin wani hali da har zuwa yanzu ko maganar belinsa ba mu ji an ci ga wanda ya belinsa ba yaya kuma maganar kubutar da shi daga halin da yake ciki muna amfani da wannan damar wajen kiran mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar gantuce mai girma Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya da dukkan wani wanda zai iya shiga cikin wannan batu da su ji tsoron Allah su duba batun wannan bawan Allah abu ne sananne shugabannin kudancin Najeriya ba za su taɓa lamunta ba su bar ɗansu a hannun 'yan arewacin Najeriya saboda kawai ɗan kudancin Najeriya ya zo ya aure 'yar arewa ya shigar da ita cikin addininsa ba za su bari ba a yanke masa shekaru shida. kai cewa ma za a yi ai wannan yarinya tana da 'yancin ta shiga addinin da ta ga dama to amma me yasa mu al'ummar musulmai hausa fulani 'yan arewacin najeriya ba za a yi mana irin wannan adalcin ba shin mu ba 'yan najeriya ba ne ko ku a'a manyanmu ne ba su damu da lamarinmu ba muna kira ga shugabanni da dukkan masu faɗa a ji su tashi haikan su shiga cikin wannan batun duk da yake mun san cewa ana iya siyasantar da lamarin inusa yalo domin kuwa kiristocin kudancin najeriya suna iya shigar da addini cikin abin sai abin ya zama rikicin addini to amma kuma ana iya bi ta hanyar siyasa ta zamani a iya cire Inusa Yalo daga halin da yake ciki domin barin shi a cikin wannan yanayin a matsayinsa na musulmi wanda yawa addinin musulunci gata domin kuwa janyo wacce ba musulma ba ta shigo cikin addinin musulunci ta irin hanyar da Inusa Yalo ya janyo babu shakka abu ne mai matukar muhimmanci. kaga kuwa bai dace a ce ya cancanci irin wannan hukuncin ba wani babban abu da zai daure maka kai game da lamarin Najeriya shine a daidai lokacin da aka kama matashin da ya janyo wannan budurwa zuwa ga addinin musulunci aka yanke masa shekaru 26 a gidan yari a cikin wannan kasar tamu akwai dubban mutane 'yan ta'adda waɗanda suka ɗauki makami suka kashe al'umma suka rusa gidaje suka fito na fito da gwamnati a ƙarshe aka ce wai waɗannan mutanen su ajiye makami za a yafe musu. Ku duba labarin fa da kyau, yanzu haka cewa aka yi za a nema musu sana'a, za a ba su jari, sannan a bar su su zama 'yan 'yantattu su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma. shin wannan adalci ne aka yi ko ku a'a son zuciya ne muna kira ga gwamnati da ta duba batun inusa yalo da ire-irensa domin kuwa ba shi kaɗai ba ne idan maka bibiya za mu tarar da masu ƙaramin ƙarfi da ke kula da dama waɗanda inda za a sa ido a kan lamarinsu to babu shakka da an samu cewa ba su cancanci hukuncin da aka yi musu ba amma watsi da abin ya sa an basu a wani hali mawuyanci da yawa daga cikinsu suna mutuwa a cikin irin wannan halin muna kira ga ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ƙungiyar ɗariƙar Tijjaniya, ƙungiyar ɗariƙar Kadiriya da dukkan sauran ƙungiyoyin addini waɗanda suke da faɗa a ji a Najeriya. Ko da ta ƙarƙashin ƙasa ne ku samu mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan a san yadda za a yi a fitar da wannan bawan Allah. Musulmi ne mai kalmar shahada, shin ba kwa gani Allah zai iya fushi da mu idan muka ƙyale ɗan uwanmu musulmi wanda ya wa musulunci irin wannan ƙoƙarin? a ƙarshe kuma aka zo aka ɗaure shi kuma ƙungiyoyin musulunci da masu magana da yawun addini suka shiru ya zama dole a duba wannan lamarin in ba haka ba babu shakka gaba ɗaya al'ummar musulmai sun yi laifi a wajen ubangiji subhanahu wataala a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya bawa inusa yalo mafita ya Allah ka yaye masa wannan musiba ka kawo masa mafita ya Allah ka shiryar da al'ummar mu ka gyara mana ƙasar mu Najeriya ka kare mu daga sharrin maƙiyan mu wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh